caramba, caramba. da warhaka mu da sake saduwa da ku a cikin shirin labarun matasa yau lahadi biyu ga watan fevrier na shekara 2020 kuna sauraron shirin labarun matasa wanda studio kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin aisa madu ina tare da fanta shamsu barka da barka fanta barka ka dai aisa da fatan ke ma kina lafiya tare da dukkanin masu sauraron mu a duk inda suke a fadin kasar da dama fanta to aisa yau da wata tsaraba muka iso ma masu sauraron mu zan fara shi a agadis inda kungiyar matasa na iskutu na jihar sun yi ma 'yan mata matasa foro su 35 akan wantsar da zaman lahiya da kuma kwanciyar hankali. Har yanzu a fannin labarun namu na matasa za mu kawo muku fannin jaran kai wanda aka fi sani da nafi her Sannan kuma a cikin takaitaccen rahoton mu za mu kawo muku tarihin wani matashi wanda yake makanike ne na moto a garin dogon dutse kamar kullum muna ida da wasannin motsa jiki. Satin da ya gabata kungiyar matasa na Iskutu na Agada su yi muhawara akan hakkin matasa da kuma wantsar da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali ko fanta. Haka ne Aisa kuma wannan horon an yi shi ne akan bunƙasa kwanciyar hankali, yaƙi da tsatsauran ra'ayi da kuma shagoranci. Ya shafi 'yan mata guda talatin da biyar na jihar agadez Ga rahoton da Musa Maman ya turo muna akai. Da hanyar gudanar da waɗansu ayyuka ne waɗannan matasa suka sami horo a fannin zaman lafiya. Muhammad Ama shine jagoran Iskutu na jihar agadez. Mun yi wannan horo tsaron ne ta dalilin hanyoyin dabaru da ƙungiyar Scott take da su. Mun gane mahimmancin jayo hankulan matasanmu, sannan mun yi magana bisa jagoranci saboda tabbatar da zaman lafiya bai yiwuwa ba tare da an sani da za a jagoranci gungun jama'a ba. Ta haka ne ake iya kula da zaman lafiya. waɗannan matasa sun ɗauki darussa sosai kuma za su yaɗa su zuwa ga sauran 'yan uwansu in shi muhammad alkasum ɗaya daga cikinsu ta hanyar wannan horo mun koyi abubuwa musamman hanyar wanzar da zaman lafiya shugabanci na gari da kuma muradin rayuwa abin da muka koya muna fatan yaɗa shi zuwa ga 'yan uwanmu wannan horon yana iya canza rayukan jama'a da suke tare da ni da kuma dukkan al'umma mayar da matasa jakadodin zaman lafiya nahiya a Agadez da kuma a fadin kasa baki ɗaya shine muhimmin gurin da aka sa a gaba. Aisa, wai ko kin san me ake ce mana hair? A'a, fanta yau kuma Ingilishi kike mini. Lalle Aisa kalmar ta yi kama da haka, amma bari in ƙara kwatanta miki. Mata idan suka kwashe shekara da shekaru suna sanya wa gashin su man nan wanda ake sa yayi sil. Idan suka daina suka bar shi ya dunkule kamar yadda gashin bakin mutum na asali yake, to su ne ake ce ma sun shiga takun nafihar. hair. Bar dai in barki da wannan rahoton. Napi hair ko kuma dawowa akan gashin kai na halitta Twitter wannan al'amari ne ake yawan gani a lokacin baya-bayan nan musamman akan shafukan sada zumunta. Kalmar nappy hair ta kumshi kalmomi na Ingilishi guda biyu da aka takaita wato natural da kuma happy. Wannan tsari da ya bulla a kasar Amerika a shekarun 1970 ya kumshi dukkan mata da suka ɗauki niyyar cewa ba za su sake amfani da wani sinadari domin gashin su ya tsi ba. Na tsaida ne saboda yana karye min gashi na. Hujjata da biyu shine saboda mu rage kama da turawa kuma gashi na na asali ai ya fi kyawo saboda gashi na na asali na fi jin kaina tankar yar afirka kuma zan iya shiga cikin mutanen da suke da nafi wasu matan sun ɗauki wannan mataki ne saboda matsalar da suka ci karo da ita ta hanyar amfani da sinadarai kan gashin nasu rabuna da isa da friza ya kai wurin shekara biyar ma na fasa da fizan saboda in na kitso kwara biyu yake ya tashi amma kai in bai da dafrijin in kai kitso ya fi kamuwa kwarai dawowa akan gashin kai kamar yadda Allah ya halice shi yana tare da yarda da kai ga wasu matan, amma kuma wasu matan saboda ba su da halin kula da gashin kan nasu ne. Mun gode ma Asuma na Shina da wannan fassara. Aisa, to yanzu bari in sake yi miki wata tambayar. Wai kin san me ake ce ma Startup Nation? A ke baki gashiya da tambayoyi kuma. Wallahi Aisa ke dai. To bari in kwatanta miki. abin da ake ce ma haka nan shine yaduwar kananan kamfanoni a cikin ƙasa da sauye-sauyen da aka yi, musamman ma a nan Niger, inda aka yi sauye-sauye da dama dangance da kafa kamfanoni. Hima Zibo Idrisa, shugaban rukunin 'yan kasuwa ya yi wa abokin aikin mu Olivier Asugbafi ƙarin haske akan wannan. Eh, Bancin cibiyar kula da masana'antu abincin cibiyar dafawa ƙananan masana'antu. A yau muna da ofishin minista na musamman da ke dafawa ƙananan masana'antu. Kun ga yau yadda aka rage kuɗin takardun buɗe kamfani da bai huce jika goma sha bakwai ba dala ɗari. Wanda da mutum ya cika duka ƙa'idojin takardun yana iya buɗe kamfaninsa. Nijar ta shiga cikin wannan tsari kuma ba shakka muna kyautata zato. Yanzu kuma sai mu shiga a cikin takaitaccen rahotonmu na Lahadi inda za mu kawo muku tarihin wani matashi Musa Ibrahim wanda aka fi sani da Musa mai ilimi. Haka ne Aisa, Musa mai ilimi dai makanike ne wanda yake da wajen gyaran motuna a garin Dogon Dutse. Ba makanikancin kaɗai ya sa a gaba ba. Za ku ma samu ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Mai shekaru 28 wankan tarwaɗa mai matsakaicin tsayi Musa Ibrahim ya kafa wurinsa na gyaran babura yau da shekaru takwas a cikin garin Dogon Dutse. Yana yana magana kan aikinsa na kanakanci. To a gyara yaren motunuka dangance ga motunukan kuma akwai fasaha da nike yi dangance ga aikin noma abin da ya dangance ga motunuka na noma da nike yi abin da yasa suke nan ka ta kira na wannan suna. Ala alhamdulillah dan cikin wannan sana'ar da nake yi ta mekanikin moto din nan dan ciki nake ɗaukar nauyin gidana ma'ayin ne na ham abin da ya danganci ga ɗan uwa na iya taimaka musu. A cikin makonni masu zuwa Musa na shirin gaggautawa kan aikinsa. a halin yanzu sama ga abubuwan da muke nan ga tsare-tsare dangance ga mutunuka na noma a son nan da kwanukan ga Allah da a son su yawanta don sabil da ni da al'umma duk mai so shi iya neman su don sabil da su aro a cikin Nijar gaba daya. Wannan abokin hulɗa da aka ma aiki da aka ci karo da shi ya bayyana sa. Akwai fahimta gare shi kuma ya san ababe game da wanga aiki. Lalle duk mutane da yawa akasari in sun yi gyara su ya tawa wajen shi lalle su ci ce gyara ya fasaha gare shi matasa kamar Musa Ibrahim na fatan a tallafa musu na kwararar masu kawo musu aiki waɗanda daga gaba suke son a musu aiki mai kyau yanzu kuma sai mu shiga cikin labarunmu na wasannin motsa jiki A cikin labarun namu na motsa jiki na yau zamu fara shi a bangaren dambe na zamani wanda ake kira da, da Haka ne Aisa wasan kung da ya samu asali ne a kasar China kuma ya samu karɓuwa sosai a jihar Maradi inda matasa da dama ke yin shi kamar yadda suka ga tauraron su na fina-finan China Bruce Lee na yi. Idi Abbas ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar. Ina yin wannan wasa ta kung fu ne tun biyar. Gaskiya kung fu wasa ce da take matukar birge ni. A cikin tele kuna ganin yadda Bruce da Shaki Shan suke yi. Cikin wannan wasar na koyi abubuwa da dama da kuma girmama na gabana. Ina yin wannan wasan ne ba wai don in birge ba a bisa titi a don in kare kaina. Kung fu tana koya maka sani da kuma yadda zaka ka yaɗa sani. laifin daɗi ƙarewa nan muka kawo ku ƙarshen shirin labarun namu na matasa na yau na gode sauraron da kuka muna gode gare ki fanta da kika kama muna muka gabatar da wannan shiri sai sati na gaba idan Allah ya kai mu